A ƙarshen makon da ya gabata ne wasu mutane su 29 suka wakilci al'ummar ƙananan hukumomin kiru da bebeji su kimanin dubu wajen shigar da wannan ƙara. Barista Muhammad Bashir Muntaka shine lauyansu. Mutanen kiru da bebeji waɗanda suka kaɗawa Abdulmumin Jibrin ƙuri'a suka zaɓe shi je majalisar tarayya sun gaji da cewa suna zama yanzu ba su da wakilci a majalisa to an dakatar da wannan dan majalisa abdulmumin jibrin tsawon kwana 180 wanda yake su suna ganin an saba ka'ida domin a ka'idar majalisar abin da take cewa in ma mutum ya yi laifi iya adadin abin da zaka iya dakatar da shi shine kwana goma sha hudu babu wata doka da ciki kana dama ka yi sama da kwana goma sha hudu haka zalika barista bashir muntaka ya fayyace abubuwan da al'ummar mazaɓar tarayya ta kiro da bebejin ke muradi daga kotun da muke nema kotu ta yi mana shine ta bayyana cewa wancan dakatarwar da aka yi wa shi honorable abu mumin jibrin an yi ta ne ba bisa ka'ida ba kuma muna neman kotu ta biya shi kadu da haƙƙi na dakatarwa da aka yi masa na wannan tsawon kwanaki. Ya zaka dai masana harkokin doka da shari'a a Najeriya sun fara tsokaci dangane da wannan ƙara wadda ta buɗe wani sabon shafi a tafarkin demokradiyyar Najeriya. Abdullahi Bulama wani lauya ne a nan Kano. Gaskiya wannan yunkuri a ra'ayina abin yabawa ne. Al'amari ne da zai ƙara wa demokradiyya armashi kuma zai ba wa 'yan baya wato izina game da me karfin ita wannan majalisa shin tana da ikon dakatarwa mai tsawo haka ko ku iya dai kwanaki sha hudun nan da su suke magana ne sai dai wani bangare eh, da ya kamata mu kalla shine wannan shari'a za ta iya fuskantar ta waya karkashin abin da ake kira low cost and die wanda doka ta tanaji cewa idan abu ya faru iya wanda abin ya shafa ne wani zai ce ai wannan ma ya shafi yan kiru da bebeji sai dai a dokar mu idan abu ya tauye yancin dukkan mutane to mutum ɗaya daga cikin su ko waɗansu wato ɗaiɗaiku daga cikin su ba za su iya zuwa su zo su ce su za su nemi wannan yancin ba sai dai kwamishinan shari'a ya kuma kwamishinan shari'a ba sa yi wannan na ɗaya daga cikin bangarorin dokokin najeriya da ke da matukar illa wajen tabbatar da eh, wato neman haƙƙi wanda kuma kasashe da yawa irin su india da ma Ingila da muka auro da amurka duk sun sauya har south africa amma mu har yanzu muna nan muna rayuwa a tarihin shekaru 200 ko 300 da suka gabata mun kasa canzawa barista abdullahi Bula bulama kenan malami a jami'ar bayar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria